shine bayyanar wani bidiyo da muka gani yana yawo cikin shafuka na sada zumunta inda aka ce wata ƙungiya ta 'yan tawaye da ake kira da suna FPL ƙarƙashin jagorancin wani da ake kira da suna Muhammadu Sala. Yana barazana yana ƙarawa cewa sati ɗaya ko sati biyu matsawar shinuwa ba su ci tuwon hashi game da bayar da wannan bashi na miliyan 400 na dala Amurka ba. To komi na iya kwaruwa har ma magana tashi ta yi nisa. ya ce akwai ma yiwuwar su lalata dukkan wasu aikace-aikace da aka yi na fitar da shi wannan ɗanyen man fetur daga ƙasar mu ta Nijar zuwa jamhuriyar Benin. Sa'an nan kuma ya ci gaba da yin barazana na cewa sati ɗaya ko sati biyu in har sojoji ba su birkice babban dogarin kwa da shugaban ƙasa ba to su sun zo su ɗauki al'amari cikin hannunsu jama'a 'yan ƙasa 'yan Nijar waɗanga al'amarra da suke nan suna taso mana nan da can in an liƙe nan can ta bucce jama'a mu koma cikin masallatai a ci gaba da azumi a gaya mu Allah waɗanga mutane da suka yi sanadiyar tsundumar ƙasar mu cikin wannan hali Allah ya saka mana a kansu ya bayyana mana su ga hili mana maganin su. <laughs> ya uwa musulmi masu albarka musamman ma ‘yan Nijar kun ji abin da maras dalili yake faɗa. To, saƙonka ya zo inda ya kamata a baka amsa ai su 'yan tawaye ai ku ne 'yan tawaye ɗin ai babu 'yan tawaye illa ku ku wayanda kuka koma ganga kuka ƙaurace wa ƙaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mulki ya bayar ga mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani saboda kuna munafukai kuna azzalumai ba musulmin kwarai ba kun koma ganga kun ci bukure da watan kaddara ba ai da ma ku abin da kuke fata ne a zo a kawo hari a kashe kowa a ɗauki mulki a baku to babu wata matsala au sai ka tattaro wa'annan wa'anda suka yi gudun hijira tare da kai suka bar Nijar bayan sun ci amanan Nijar da kai kanka da su su Idrisa madaki din da shi wanda kace ya jagoranci kowace kungiya ta duk ku haɗe wuri ɗaya sai ku taho ku yaƙi Nijar babu wata matsala eh ku haɗe wuri ɗaya ku to ku yaƙi Nijar har da barazana wai za ku yi ma Nijar ko cana kar ta yi kaza kar ta yi kaza in ba haka nan duk abin da ya mai ko kuma wai su zo <clears throat> waye mutanen ga suna da hankali wai Nijar Nijar wani shi taso daga daji shi kawo mu mutane hari har gari ya mai ta babu wata matsala shikenan ku shirya amma shirye na muke ai babu wata matsala kuma mu yanzu dama ku daga kun nuna muna fuskokin ku na asali kun nuna cewa ku ba ƴaƴa kuke ba kun nuna cewa ku ba Niger ce a gaba gare ku ba kun nuna cewa ku ƴan teren kan kuna kuka karewa da ku da duk wanda suka ɗauki makamai suna so su yaƙi Niger mu ko muna aiki da hukuncin Allah madaukakin sarki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 domin yakin Allah na Allah ya kawo gimshikin sa ce baka rai da ba Allah ya kawo mai girma shugaban ƙasa, Abdulrahman Chani bisa watan kujera duk duniya babu wanda isa gusar da shi daga watan kujera in ba Allah ba babu yakin Allah na ka kace baka yarda da watan kaddara ba inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa tsauna fil ardi fasadan kuma suna tahiya a cikin ƙasa da ɓarna, kuna ƙarya kuna lalakun magunguna bisa ga Nijar kuna aibanta ƙasar Nijar kuna tozarta ƙasar Nijar kullum in kuka tashi kuka waye gari abinda kuke fata mummuna abu ya afku a ƙasar Nijar to Allah ce inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ayyuqatalu na farko in aka kame su so za a kashe su kawai kai tsaye haka Allah ya ce au ya sallabu ko kuma a kame su a tsere su a tadda icce tsaye a soke mai dalili shikenan a huta aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a sare musu hannun dama da ciya hauni min khilafi akan sabani an sare hannun dama a sare hauni ko kuma an sare hannun hauni a sare kawar dama aw yunfo min al-ardi Allah ce ko kuma a kore su su bar ƙasa to dama su riga sun bar ƙasa azzalumai amma da duk aka kama su wannan shine hukuncin da Allah madaukakin sarki ya daura ga dukkan maciya amana ƙasa wayanda suke zalunta Allah suke zalunta anabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. zalika lahum khizyun fid dunya wannan shine kaskanci na azaba ta walakancin su a rayuwar duniya walahum fil ta azabun azim kuma idan alkiyama ta tsayi iri wayannan munafukai azzalumai maciya amana kasa suna da azaba mai girma a gobe alkiyama saboda haka mutanen Niger sun huce a musu barazana ba wasu wai kungiyar yan tawaye ba ko America da Faransa ba ta ta yi Niger barazana ba eh babu mutanen nan na mazaje na su zawon nan maza na jikakki ai shi yaƙi hitona hitona akai ku ce ga inda kuke sai a zo a iske ku ba shikenan ba da kai da su da acca abaja da wasu munafukai yan ta'addar da an Najeriya duk ku game a gamu cikin sahara ku ci ga inda za a gamuwa da ku sai ku gari mazantakar ku ai ba haka na aka yaki in mutum ya ce namiji shike ai hili na aka hissuwa ga mu dai kaza ku zo a gamu ba shikenan ba in sai mu tura so zawo mu mu gani au tunda ku kun ce yaki na ku kai na kishin ƙasa azzaluman banza barayi macuta ɗebabbe albarka wanda Allah ya hita da baya gare su duk cutar da kuka yi ma Nijar, duk ta'addancin da kuka yi ma Nijar, duk fitinar da kuka haddasa ma Nijar, duk ƴan ta'addan da ake kamowa ƙasar Nijar kuna sakin su, duk ƴan ta'addan da kuke baiwa kuɗi cikin kartuna, duk ƴan ta'addan da kuke ba albashi ka ɗari biyu da kaza kaza, duka wanga abubuwa bai isa tona asiri ba gare ku. Saboda kuna azzalumai. Ba ku da inda za ku cutar suwa in ba ƙasar ku ba Nijar. Saboda ba ƴaƴan halak kuke ba. Wuce irin rayuwa ce wannan. to babu wata matsala ku shirya yaƙi ku taho ku yaƙi Nijar ba shikenan ba eh bakin ƙarshen magana kenan dama bakin ƙarshen magana tuka tuka yaƙi to ku ɗarmo ɗamara ku to ku yaƙi mutanen Nijar amma ni na yi imani da Allah sai dai uwata a hidanta sai dai uwa ta sake aihuwa wani ɗan ba wai wani madaki ba wai ko wani wani maras dalili ko wani bartaye sai dai uwa ta sake aihuwa ɗan ɗanta dan wallahi ba ku da kama ma irin ta jarumai wanda za a ce mutum zai iya ta hilin dagar shi yaki ba ku da ita maciya amana Allah maciya amana ƙasar Nijar waɗanda ba su da kaddara ba kamar gare ku ne aka fara juyin mulki ɗebabban albarkan da ba su da Allah ba ma gaba ɗaya Wuce irin rayuwa ce wannan to babu wata matsala ku dar mu da mara ku to ku yaki Niger duk shirin da kun kai an ki daukawa ku doko da mara ku to ku yaki Niger yanzu shirin kuna akai ko ku ku hudu ga inda kuke haya iske ku ba shi nan ba ku hudu inda kuke saya iske ku wai ko ya doki bindiga wai ta bayan tun haya wai wai isgili shi kai masozawa. zawa shi mataki da annan shi na ba cikin libi na shike ba ku komo cikin Niger komo cikin Niger ka to kai iskanci ko kana ganin ba a da labarin kana kai madaki ba cikin libi na kuke ba ku shigo cikin sahara ku taho madama ko ku taho to muku ga iskanci ba shi kenan ba sai mutum shi naɓe da can cikin itacen dabino wai shina kuwa shi na mutane iskanci shi ya aika hari ta wallahi ku shigo ku to ku kawo hari ana shirin ku da babban albarka wa'anda Allah ya fitar da baya gare su ƴan tawaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwana Nigerian zai isa wannan sako zuwa gare ku. Ina iza shi ga Fanafrican ‘yan uwana, ina iza shi ga Nigerian wanda suke Nigerian, wanda suke son kare ƙasar Niger, wanda suke son Niger ta tahi tsaye, wanda suke son muradun Niger. Eh, akwai wani journalist da ake cema Busada Benin Ali, journalist, eh, analyst, politik, journalist ne mai fashin baki akan siyasa. ya hito ya wasu magunguna wanda dangane da harakokin abin da shahi tarayya da harakokin inda an kai finansiman kinta da kuma dan saboda ba zuma an kai wannan finansiman bisa ga tarayya shekara ashirin wannan duka samin transfer wannan bai shahi ne ba to amma zai yi muna magana abin da ya shahi mu mu yan Nijar mu ba da hankalinmu daga baya zan samu dan guntun bidiyo na shi ku saurara dan nan kake yi muna wannan magana mai hankali ya saurari abin da zan faɗa mai ƙasar Mauritani an yi mata irin haka nan lokacin shekaru da dama da suka wuce bayan mulkin mallaka sai ƙasashen Laraba su tafi na san harkokin Mauritani saboda akwai kuɗi suna da kuɗi kuma ana ba su kuɗi ana musu abun nan sai har sun ka Larabu suka hi babbuku yawa kuma gari Mauritani ƙasa babbuku ce yanzu a kacalman da ake Mauritani baki ya zama kamar bawa a cikin ƙasar Mauritania wannan magana ba ina yin ta ne farhazar ba ina yin ta ne bisa ga abin da na sani kuma in mutum na da mutum ne Mauritania da Allah ya gaya baki yake a cikin Mauritania yanda ake mai kabilanci ake gwada mai ba kowa yake ba eh ƙasar Mexico ƙasa ce ta babbakon mutane amma tura daga sannu sannu suka amshe suka mamaye ƙasar Mexico ta koma ta jajayen mutane America ƙasa ce ta Indiyawa aka karkashe Indiyawa aka yi musu ƙarhi aka amshe musu ƙasa to wannan busa da Ben Ali shina kawo magana ta racism shina kawo magana ta kabilanci shina kawo magana ta atashi jenas nigerian kina su tashi su region da bisa ga harakokin rebellion kina waye su samu incin su a yanzu yake wannan magana me yasa lokacin da Bazum yake mulki bai yi wannan magana me yasa lokacin da Muhammad Isu yake mulki ayye journalist ne yana komi me yasa bai yi wannan magana sai yanzu daga yan Niger sun samu abin da suke so to shi na sani ce muna wawaye daga cikin mu yan Niger wanda suke nan ga fakewa a ah, sai Bazum sai Bazum wallahi ku shiga taitayin ku akwai abubuwan da an ka hango cikin Nijar wanda ake kuvurin su ba a iya bayyana su saboda ɗaya an bayyana su suna iya ka kabilanci cikin Nijar shi yasa Chani da ya ɗauki mulki yace akwai abubuwan da ake boyewa akwai abubuwan da kuma suka sa suka juyin mulki wannan abu iya faru to kasa ba za ta ji daɗi ba bari in sa muku da kaɗan daga cikin magana tai wanda nan na kamata ɗan Nijar cikin magunguna ne duka dan Nijar ya ɗauki wagga magana ya san da wannan mutum yana so ya kama da kabilanci kuma ya san da wannan movement wanda suke ta cewa su billion ne wallahi akwai kasashe na laraba baya gare su daga wannan magana tashi za ku gani kuma yana yi ne yana kare bazum dan uwan shi to kai baki dan Niger ba ne a magana akan kabilanci ne ba Niger ba mu da kabilanci da Balarabe da Buzu da Bihillaci da Bazabar mai da kowa duka ɗaya muke duka dan Niger Balarabe Niger Balarabe ne Bahaushe Bahaushe ne kowa mu ba mu da kabilanci kuma duk wani mai kamu da kabilanci ba zai ci nasara ba yan uwana ku saurari wannan kushi priorité quelqu'un qui, qui, au pouvoir par la force des armes, il faut la force des armes. Pour faire partie du souffle du pouvoir, il faut la force des armes. Et donc c'est cela que je dis que les Nigériens doivent le comprendre, ils ne doivent plus avoir peur de la rébellion et qu'ils doivent désormais euh, embrasser à bras le corps toute initiative dans ce sens-là. C'est pour ça que je lance un appel donc à tous les Nigériens pour qu'ils se joignent au Front patriotique de libération, pour qu'ensemble tous les Nigériens et puis les justices et les paix renversent la tendance pour que le Niger redevienne un Niger normal, où tout le monde a le droit de vivre, mais pas que quelques familles. Euh, je disais donc que euh, le recours à la force est, d'autant plus nécessaire que d'ailleurs il y avait beaucoup qui au départ avaient même, euh, avaient salué et avaient même encouragé la CDAO à venir faire une intervention militaire pour pour renverser les putschistes. Ah bon, c'est pareil. Si, si vous êtes favorable à une intervention militaire pour venir renverser une situation, pourquoi est-ce que vous êtes contre que des Nigériens qui sont déterminés par eux-mêmes à prendre les armes pour renverser la, situation, qu'ils ne les fassent pas par eux-mêmes Donc je ne comprends pas où, se trouve la logique à ce niveau-là. Donc euh, euh, le recours à, la force des armes est tout à fait légitime à ce moment-là. Je voudrais finir pour... Euh, abincin gidan gwamnati yake ci kaga kenan abin ba zai dame shi ba a ina ganin kamar wannan yaro ya bar waɗannan abubuwa da yake na shigantaka ga shugabannin ƙasar Nijar ashe har yanzu bai daina ba Umar Allah dai ya ɗibe maka albarka Umar Allah ya tsine maka albarka Umar Allah ya walakantar da kai Umar Allah ya ɗaiɗaitar da kai Umar Allah ya shiga tsakanin shugabannin Nijar da kai kai dai ba ɗan Nijar kake ba kai ɗan Najeriya na dan me kake tilasta ma kanka dole sai ka cutar da shugabannin Nijar wai kai wani irin mutum na za ka shigo kana suka shugaban ƙasanmu kana haɗuwa shi dai yana cin abincin gwamnati kana da shugabanni Umar dai kai magana akan shugaban ƙasar ku Bola Tinubu ga mutanen da ake kashewa cikin Najeriya ga waɗanda ake ma ga waɗanda ake cutar da su dan kana ɗebabbiya albarka ka kasa ta kai magana akan yancin ƙasar ka sai kuma kana magana a cikin yancin wasu Allah dai ya ɗebe mu ubanka albarka Allah ya kaskantar da ku gaba ɗaya Allah ya walakantar da ku Allah ya ɗiɗitar da ku kuma ka san na faɗa maka tun ba yau ba cewa in ka ƙara shiga harkokin shugabanninmu na Nijar za mu ci gaba da kafe hoton ka mu yi ma mummunan addu'a kuma Allah zai amsa mana saboda ka shiga abin da ba ka ba in dan Nijar kake labud da kai magana akan matsayin ka dan Nijar kana da haƙƙi amma kai ba dan Nijar ne ba dan me kake so ka cutar da mu ka cutar da shugabanninmu da lalakku magungunna ga ka da gemu ko mutunan kirki amma fasiki kake mutunan banza Allah dai shi waddanka Allah ya ɗebe maka albarka Allah ya kaskantar da kai ubanka ya hasar aihuwa wallahi dan me zaka zai shiga al'amuran mu. shugaban ƙasa wasa ne ko ce maka an kai mu kamar 'yan Najeriya muke za mu kai shugaban ƙasar mu muna ɓace shi muna faɗa mai da kuma gungunna to wallahi nan gaba in ka ƙara abin da zamu yi maka sai yayi haka kuma zamu ci gaba da yi maka addu'a mummuna tunda kai fasi kake ba mutunan kirki kake ba dan me zaka shiga al'amarin Niger haka na su kawai shugaban ƙasa da cari yana ci abincin gwamnati shi ce ma an kai can da kakin shi shiga ɗaki gidan gwamnati bai ci abinci Allah dai ya ɗibe ma albarka ƙantance ubanka wallahi yayi hasarar aiwanka ka mai da al'amarin ka ga ƙasar ku Najeriya inda dan kware kake in kana da kishin ƙasa ɗibabben albarka Allah ya walakantar da kai kamar da kake so ka walaƙantar da shugabannin Nijar.